أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا تقص ga watan biyu watan safar hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa Sallama, dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da wata ɗaya da kwana sha takwas Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da duniya da lahira sun tsarkin sunayensa. To, hauluhu ta'ala. أم تسألهم خرجا أخرج ربك أي كورو كونسو لا داحسو سنارو كونسو ني وتجينغا بكوكا يدخو أكان ذاك كالموسو أدين فخرج ربك ونن جنجا تفكي شنو يمسو نويس فخرج ربك خير ai can jingan da kuka yi da Allah ya fi jingan da kuka yi tsakaninka da bayin Allah jingan Allah ya fi Allah sarki Ya haushe in yi gadawa malar naka na ga Allah amma mutane ta ba su duk abin da ka dora ba amma kai ka jira Allah da biyar haka taken malamai suke a farko shi yanzu aka lalace yan duniya suka shigo fagen malin saka sun ga inda za su yi kuɗi ayyan bayan bayan ya cika wannan fantalar wancan bayan cikin wancan gutsuro wannan laso wancan ka kowancan ka ta kowancan dukkan dana karin amma asalan shi ba haushe a wurinsa a kai malam Allah ne rage ka tacin abun ma malam naka na wurin Allah tunda kai annabinka kake bi yadda annabinka ba yi wata jinka da mutane ba da yake zuwa wannan sannan ko su ka fa'idan abun su dinga biya an gyara musu kaza an gyara musu mata hmm? an musu kaza an haɗa karunan masu, an hana menene to mallan kai yanzu me za mu baka ke nawa ina wurin Allah hmm. ba na neman taimako da dangada, sai dangada da ya kayan ka subhanallah kaman kun ji hmm? imani da aiki da lamarin daga ga mutum na son ya samu jama'a yana son ya samu kuɗi haka iya jama'a ka iya kuɗin ka iya masu kawo maka taimako da kanka ina ai kai mara naka naga Allah وهو خير الرازقين سود الله شيني في جمع ما سأذر توا أزور توا شيني في ما سأذر توا كمان الله تكين ستبو فينسا الرزاق ذو القوة المتين ko baka yi بني bane saboda kanan shi ne arrazzaku Iba ta gaske ne, kana a ce, ah, shafi gana kasuwa za ta je ka in ba ka na mota ko ce a'a na wana ga Allah. Ma ina muka haɗu da kai a filin karanta rawar iyalin. in ina karatu zo in biya maka amma Allah zai biya ni ni an riga an biya ni an riga an biya ni kun na karbi kayan ku na cuce an biya mun yi da Allah ne in ka samu kuɗi ka fa aljihun ka amma in aikin Allah ya taso so zo ka zo da iskilanci mai yabo ne ba ga annabi ya ce shi na shi na Allah Allah ne ita kai na kananan wani isa suke bayan bayan mutane ko kana tambayan su ne jingan da kuka yi shi ne suka duba aljihunsa suka zai kai mu dai gaskiya ba mu da kuɗi bari mu wuce irin na makaranta kenan ta duniya duk yadda za ka yi imarka hakura da talauci ko kafin yadda za ka yi mafiya matsalan za ka samu abin za ka sa a bakin ka karayi shi gina shi almuradu bil kharaji wal kharaji والمعنى أنك يا رسول الله لا تسألهم على ما بلغتهم من الرسالة المتضمنة لخيري الدنيا والآخرة حجرة ولا جعلة أي كي يا رسول الله باك روحانسو لا تسألهم أتفتا باك روحانسو akan abubuwan da kake karantar da su abu na wannan sako da Allah ya baka kai Allah ya aiko ka ya biya ya ware ma abun da zai baka an kaje ka dawo al-mutazammina wanda sakon nan ya tattaro alherin duniya da lahira malam duniya kake nema bi eh, Allah za ka famu lahira kake nema bi Allah za ka famu duniya da lahira kake so a haɗa maka bi Allah za ka famu kada ka tafi kana waje wane mai yaban wance mai take ban wane da yake ban, duk ba ke da Allah ya baka ka taimaka masu ba ka tambaya su likhaire wannan abin da kake kwana tsarin rayuwar duniyar nan da tsarin yadda za a samu lahirar nan da yadda amfani za su amfana da iliminka da sauransu ba ka neman lafiya ka karoke su ba kusuratan wala ji'ulan babu wani kuɗi na wanda aka yi yarjejeniya za ka ba su mai kama da kaman haya wala jawala eh ba ku yi jinga da su ba ba ku yi wani contract da su ba an ka gama shekara kaza za su ba ka kaza ba ku yi ba ilimin annabi koyi ɗaya kwashe sha lodar sai an shekara amma kuɗi ba ba mu biyan kuɗi shi shi isa dun bin annabi zai zai ga abun nan ba ka zauna ce ka ka kwara uku nan su ba ka kaza ka gudu wa in ka ba ka ka wata jatu matan za ta dinga ba ka kaza ka je ka koya mata ka gudu ka shi kana ka gudu sai a zo ka ba ba ka yi kai dan kwanta da kuma ba famunan kike a wurin kwantara ji kai kana cin kwantara ɗinka ko wannan da kake gani mutane da suka jarasu da hannu amma in ban taba nan kai yaran masu kwana da iko da sun zai ga an da biyan kuɗin su cikin nan kawai yadda za a yi ne da za mu gina gini kawai saboda karanta amma sun ce sai an ba su takardar to haka da ko kaga dole sai kana da rijista sai ka yi kana da dole ku biya kuɗin Ko je ka duba da nawa kuke biya in an duba kuɗin kuke biya bai biya rabi ba mai rabin abu da ka cire gide ɗawainiyan yanda ake shi kan ka kuɗin kaɗai bai biya rabi ba وخلق العرب عشينا شيء بعي ما تقرب شيء بعي ما تقرب شيء وشين أنديته كلمات القرآن an ce duba ko mu a ce ba ka kai nazari ya yi ma e in ka ma ba ka wuce don wannan muskilan take da har da za ka zo ka zace ai in ban da wata ba ta ka ga ta na ta yi sai da kaga kora da tashi sai da kaga itatuwa na zuwa sai ka ga rafuka an toshe sai ka ga ana tafiya to amma muskilan mutane ne kana tafiya wanda yake mani baya baya to dole sai ka sai ka koyi ba sai ka koyi magana mutum na tsarta ma ya wuce ta masa kamun maje. abubakar kafin samun mabi ka riƙe ƙayyanta kwane sai ka gurza ta da ƙafa lokacin da ka riƙe mata ƙayya kafafuwan nan sun yaka ba mai iya cin ya fushin ka ba su iya ba daga cikin da yi haka za ta yi mutum a yamma da tambata iskilanci ko ibiyo maka tsarin ka da iskilanci sai ka same shi ka gurbi hancin ka kan kwalta ka koma gefe ba ka ji ba ba ka gani ba me ya faru wa aslul kharaji tushen kharaji wal kharaji huwa ma tukhrijuhu ila kulli amil shine abunda ake bayar da shi zuwa ga wani da aiki albashi gana rafi ko albashi hausa ne hausa ne ba su kawuta Salari na su mai wannan shi ne ba ba albashi ne kan guna albashi ko shi kayanka amma kai bawan Allah ne ya to aiki aka so so wannan aiki ku da mai wato shi kenan ka kudi tare mu yi amma kowanne mu ci da kanmu Ji in za ka yi aiki ne sunanka muhammadu musulmi ne kai haiko da aljawabu ai mata muhammadu ga da ba mu ba su yi ba shi kenan dama aikin su muhammadu ya rage don nasu jacob kujerun su sun kare sai nasu muhammadu to ni gani nan muhammadu ne sai ya baka to ba a ce ka ɗebo wani abu ka kawo addini musulunci a ci sha albashinka amma ranar da mai musulunci yake yana bukatan aika za ta nan fito amma yanzu kira don an maka hanya ka samu aiki don an yi menene kada ka dawo kana soshe soshe wallahi ba ku kaci albashin da ya ka kada aka ga ina kore ba shi kake nema da ka san ya zo mutumin kirki sai ya ga ya zo shekara ta bai ba da komai ba ya ce malam wallahi babu kuɗi wallahi babu kuɗi amma akwai wasu kuɗi kwanan da za su zo zan kawo taimako na ce a rike ta yi yanzu in kana da matsala a can inda kake aikin ka faɗa mana san yadda za a yi in ji hannun mutane ba ma neman taimako amma kai ai ma'aikaci ne ya dace mana ba ka ba albashi daga da daga yi da dalibu ne na kuɗi ka yi to wanda ke mulki a cikin mutu ka kakara ka kama musu ga abin da za ka dinga ci zan aje ka abu tun wannan ka canza zo ka je ka koyo wa 'yan kannan ka 'ya'yan ka ما تخرجه إلى كل عامل أي في مقابلة أجرة في مقابلة أجرة أو جعلة وهذه الآية وأن آية الكريمة تتضمن أنه صلى الله عليه وسلم لا يسألهم أجرا بزي musu wata ya kare abun nan ya kamata an yi shi a kankari kari ustazu na limanci sai watan wata ya tare ba su ba shi kuɗi ba zai iya ji mm-hmm. ina iya iya ji gaji da an ba shi a cikin makarar a cikin masallaci kamar ne an ba shi aka kira sallai kwafon wata sabto marasa mutunci ana ta yi muku sallah ba ku san darajar malamai ba ba ku san darajar kaza ba Sallah wa daren na kai lalace kuma sai da wuya mutumin da ya karatu a cikin kasar nan yi haka duk wanda ka gan shi da haka to daga waje yau karatu ba ba cikin gari ba to Allahumma illa wanda ya tashi dama tun ga inda yake ya tafi jami'a ya gutsuro abinda da gutsuro shi ne zai yi haka amma mutum da ya karatu a ƙasar na a zaurukan malaman ƙasar na a ce maka lokacin Allah ya yi ya ɗauki mota ya fita saboda ba biya shi ba ha yi kama da mustahili wannan sai dai ki mutu ya koyo ta wani wuri ko zama da maɗauki kuma ya haifar da farin ciki sai kaba ta balin risala وقد أوضحنا الآيات sai ka dubi littattafan iyayen mu tukuna kar ma ka kalli masu rai dubi ne risala mallan ta ga irin kyautar da kyautar da yake ka ga malami har alkawali ya yi idan na na mutum kayan nan da labawa ne su ina son kayan to jirani mu jirani in mutu ka ba ka kayan kai ina mutu ko bashi shi yau za ka ga wani kila kwandala ba taba haɗa ku da malami a jira yi ta gaba shi hanyar da da ka ba za ka taba amma shi ma ba karɓa yake ba shi yana jiran ne yau shi za ka shiga wata yar matsala da zai kai maka ungo a rayuwar ka bai taɓa ka wani abu ba sai dai aiki kai masa masa aiki kai masa aiki rasa da zai tsakko na bai wannan ladon aikin ka aka baka amma ba su kai ma ba ai in da kai ba sai ka dan taimaka musu da ka ba wani abu ya same shi ka tashi ka wuce gaba sai ka ga ya samu abu sai ka je gidan tukuna ɗan ƙabilanci nan wanda kake fitarwa na ba hmm? nan wanda kake koyarwa ka duba ka duba da littafi kuma gashi ina ganewa an sai ka san yadda za a yi ka ɗan samu ɗan wani abu ka bashi yake so gashi babu abu da ƙwaƙwalwa kamar wuta kamar gomara abin da za ka faɗi ya lashe ya koma ya zauna yana tafiya da wurin sai dai littafi bai babu kai ma ba ka da littafi na'am ba ka da littafi amma ba ka dafa naira hamsin da zai yi fotokofi ga naira hamsin yi fotokofi Allah ya sake ba ni kuɗi an sake maka fotokofi nan ya yi hankali da kai ya zai Allah ya baka kuɗi ni jalibi ai idan baka iya bayarwa a nan ba ko kaji gida baka iya bayarwa haka za ka zauna a gungumen ka an an dafa kama ba ka jira kafin da yi nisa sau faskari na taɓa ganin faskari ya ya ya tsiro to zai dai faskarin garinku faskarin garinku na jira doya ko yiwu kun ne faskarin garin su ke jira amma faskarin garin mu baya jira ina zaton ko rogo an kara shi a cikin ka dafa shi ba a kawo ko alaji ba ba misali kuma yankin ka haka garin rogo rogon mu wannan wanda ake ce in ka tsaka shi a tsakiya ka gudu tsora su don su yi auki ka dafa shi ba zai tsara ba amma ko duk gunki su kai masa da nan yi sa'a zai kama Rama faskarin garin su ne ke da zara. samu bakaran garin mu baya da to in kai haka ka zauna baka fara daga yanzu ba nan gaba rafi ba don kuɗin na da wuya iya rayuwanka iya son kuɗinka iya bukatunka iya kullum in jikin Allah ta'ala ya waye iji ba haushe to sai ka ga sun karu. Ishe za ka yi Rufe ido. rufe ido a cikin wani rufe ido sai ka gani a ah, gari ka wannan ka wancan a yanzu zaman kuɗi na nan aji wasu ma sai su tsaya su ce a yaya su wa sai kuwa sau ike shiga ɗaki, sai shiga ɗaki. sai ke za ka yi rashin lafiya a shiga ɗaki. ko wani zo makullin ɗakin ke ta ne na makullin ɗakin na makullin ɗakin ke ikon Allah sai kuma kulli ne a gaban ka wanda zai kuma kulli sa aljihu bai mutuwa a haura ba ta zo ba kuna ran ta zo ba ta zo gaba ɗaya ba waiwaye babu komai sai abin da Allah ya ajiye وقد أوضحنا الآيات العالية مني بيان آيوي القرآن في الله في على أن الرسل من ظني لا يأخذون الأسرة كما بويا دا شكي حفا كم باوان شمي سالك حال شمبا شمي وانت سفر يا خيدة فاتنا في عين سفر يا لا يأخذون الأجرة أين على التبليغ في سورة في سورة هود أبي غنى وانا حكومة سورة هود كيل ذاك ذكاري في الكلام على قوله تعالى لا ما يفعل تعالى نو ويا قوم لا أسألكم عليه مالا قوم قومي la as'alukum malan alayhi ban tambaye ku dukiya ba kaga kaga kuma idan izala ka ce ah inda ce baka san kabilin ce ku ce ba kabilin ce ne ba annabi nuhu yana ya kawo kuma hmm? da harkan ka daidai ne amma mu ma nan kai wayannan kafin ka sace mu ma mu ci arziki ka zama ka karkata ka kwashe suka tare bayan abuja da fege an kazo ka zo na kai kudi sannan kuma ka kwace kudin za ka tafi gida su abdulsalam sai ya makara muna nan da shi ke to ta su su za su tare bayan an wuce abuja da su su ta a ah, gida zan koma ce to mu ba za ba yayin da ba za ku yadda ba ka hai kuɗi a gari ba za ka tafi gida zube kuɗi da samu a kaduna tukuna ka yi haka kai haka ce sau ba sunan tafi can ka yi a can nan su ma suna da bukata su ma a ɗan tula musu su ma a ɗan jika su a ɗan jika su da ɗan damshi damshi تبلي في صورته عند في الكلام لك لا وي ويا قومي لا أسألكم عليه أجرا ولا أسألكم عليه مالا كتبت سبحان من دور أحد أكبر طرو أباك أربو تسونا إيسا أبا أخاك كذا كذا أي أي هو سوالا المجرد كان جنفرا تقول لو كتب دمنا نيمان كريش aka haɗa wani shugabanmu wanda ya iya neman kuɗin sai shi mala wato na ce na ya shi abinda za a yi masu fitan nan a rubuta sunan waɗanda suke fita duk wanda zai fita bana a rubuta sunan shi yanzu duk wanda zai fita bana ya fita rubuta sunansa amma ya haɗu da shek na ne mai rubuta sunan da shek wanne karbi da biyu ɗari biyu ɗari biyu ɗari biyu malam suka kai ɗari da hamsin ɗari biyu biyu sau ɗari da hamsin nai ko ɗaya dubu talatin to ina laifi a wancan zamanin ne inda wannan maganar ta tafi mutu wannan ga zan ku dubu talatin a wancan lokacin me zan ci ya fi gwangwanin kanci a wancan lokacin ne lokacin aka ce haka haka haka nan da aka kawai aka gari aka je to yanzu ya za a yi da kudi an samu kuma kowa ya ji labarin ana rubuta sunaye kuma kowa ya san ana ba da ɗari biyu sai aka haɗa ga ɗari biyu da sabulu da buta kama aka tara buta sai sun fi fi kawo da aka tara sabulai da ɗari biyu to idon na kan ɗari biyu shi na aka ce to da ita shi gwani ne kai gwani ne ita shi kafa ina faɗin wannan magana ina nuna yaudara kai kuma kasa musa na ina riga na koro ta amma zaban aka tuba aka ce to aka kirga kasa aka ce a bawa shugaban don in ba haka ba zai bulli zai tashi ya shaka an tumta ta abuna lailan wani harama kuna na jidu shai'an da zalika hawal na fa jama'a na haɗe inda lalazina ya taka ba zuna fi haɗe ya sana ya kuma ga hada ta masha Allah masha Allah ci ah, hada kaji sau daga nan jefa ya kashi gabanci ba ranar saukewa ta kawo ta yanayi gugun nan na ga cuta iri-iri nan na ga yadda ake cuta nan na ga yadda azzalumai suke sau da aka na musu ko su iya yanzu na kan gane ce gyan kaya bai wanda ya bulla akwai wanda abin da wato babu abu mai daɗi ka koma da gaje ka ana yi da kai amma baka nan za ka ilimin ka hankalin ka kwanci ka karanta dukkan komai nasu shiga macinta da lafiri wa bayyana wajen jam'i muka kawo fuskan haɗawa ainihin bayan cikin ayati ma ayati alaihi as'alukum أسألكم عليه أجرا إلا المودة في sai soyayya ga dan uwana jama'a ban neman komai a hannunku amma ku karrama min yan uwana kada ku ci mutuncin bayana bayana kada ku ci mutuncin dangina bayana ina roƙon ku ku darajanta min yatana amma yanzu ban neman komai na ku duk abun da na yi ma na yi maka kawai amma nan yau kana yin abun saboda kirin idona to bayana ba ka yi musu domin Allah bayana ba fa ka ce da ruwan rijiya ake da ruwan ziki ake jan da rijiya kawai tuna zarfi gero ne ko hmm. da ruwan ciki ake jan da rijiya ka ɗabi kayan kayan addini ka ɗauka ka ba su a matsayin kana taimakon su a za ka taimake su ba da kayan addini ba kakka ɗaya kayan addini ka taimake su idan kana taimakon su ka taimaka musu daga aljihun ka in ba ba ka bari ba ka ɗaya kayan addini ka taimake yayana ba yana oh. karo yin za ka wanda su kai da aljihun ka ko ba haka ba ka bari ka ba su Allah zai masu mafuta amma ba ka shiga kayan addini ka basu ba ka dage a tsarci kaza a basu ka dage ka dage na a tsarci kaza a basu kai ma a ɗiba ba ka so in kana yi don Allah ba ka shirya in kuma akwai kana da wata manufa ka yi hattara an ganka sai duk gafala sai dai masu gafala su gafala da kai baya nan ina taran illal mawadda fil qurba daga wannan hali soyayya karramawa darajantawa ganin mutunci ai ga bayan Allah sun cika a dubi ibamu lokacin da masu mulki suka same shi suka yi masa Muna ga mafiya ne ko dai abin da zai mala aka yi masa duka aka dinka wajen da gashi sai da aka gusta masa hannu aka dinka duka sa ciki da bai a sai da masa tsara sa halala shi ba tare kun ta tsare wani daga jikokin annabi ya haka ya haka kifin da gwamnati da karfe kujerar da zuwa a yi ma kifafi yake a a jikin annabi ne na yafe. wallahi na yafe ko harara tun lokacin da ake bulalan ma duk bulalan da aka tsara inda ina cikin hankali na ce wannan na yafe ta wannan ma na yafe ta an yi guda kaza wannan ce dun na yafe su wanda ma aka yi min lokacin na fita hankali na da hankali na ya dawa shi duk bulalun da suka bin na ya zagi da aka yi menene da ne saboda jikokin annabi ba zan yi shari'a da jikan annabi ba gobe kiyama a gaban annabi oh na ya a da wannan ma wadda ta fi yanzu sai abin da kawai imam muhammad wanda in ana kiran imam muhammad akan wannan sai ka dinga masu zane wai ma wai shi ko mutum ko wata halitta ce daga allah da allah ya yi abin da aka yi masa ka dubi musamman lokacin da ake masa operation din nan bayansa aka ce masana ka ce zai mutu tunda an tsinke da nama a cikin rufaffe shi isa kullum bai da lahiya. ai ma wannan abu zai zama ajalinsa tun da dasa ruruwa yake menene za a ce yanzu sai dai a taga bayan har kasa tun da zuwa lokacin guba a sawa a kwashe naman da ke da lalace sannan a mayar abinci zai warke babu abun da su shafi'u suke shafawa a abun nan babu allurar da za a yi babu menene da za a yi in akwai mayaki shi ba su to yanzu yara aiwa zai yi mutum ya ce zan yi to yanzu ya za a yi ya ɗauko fulo guda ɗaya ya ɗauko wannan ya kawo na kwashe jini mutumin na ya zo ya zauna ya ci gaba da aiki idan aka yanka aka yanka har sai a kakuro naman da ke ciki mm, Allah ji kan mm, Allah ga gafarta ma za a hauka ba da ko da kishi ba Allah ka gafarta wa wani kai likita lokacin sun wai kai mai kana Allah ga mai mako ka masa duk duniya alusuna masa ke a'a kai ba ka da ba ka ganin jikan annabi ne suna da dangantaka da annabi ba na fata gobe kiyama da tsaya a gaban Allah na bin jikan annabi ba shi ya cuce ni a rama masa mm, Allah kakkarama masa Allah na yabe shi ne wa wanda abin karbar illar maso shi na kawo yadda wannan aya ta fi da alaka da wancan din yanzu kunnen wani menene ne wani ɗan son ya ce mawadda na an ce ba shi nan an biya shi ta wa bayyana hunaka mun yi bayani a can wannan suran hunaka kuma da akadil ujrati ala ta'limil qur'ani wa ghayrihi ai ko ba za a yi ba ko ma can fa'adana zalika na can ya wadatar an i'adatihi huna a fatihi a wa qara'a hazaini al-harfaini an yi wannan ta an koma qira'a an karanta waɗannan haruffa guda biyu ibn amir kharjan fa kharju rabbika maimakon خرجت بإسكان الراء فيهما معا وهذا في الألف يعني خرائن فيهما وقرأ حمزة والكساء خراجا فخراج رب بفتح الراء بعدها ألف فيهما معا وقرأ الباقون خرجا فخراج ربي إسلام الرائي وهذا في الألف في الأول وفتح الرائي وإثبات الألف في الثاني والتحقيق كان كان تجن غير مريئنا أن معنى الخرج والخراج واحد dan canza ƙira'an bai canza masa ma'ana وأنهما لغتان فصيحتان لغوغين غدا بدك فاسو فصاحان سبعيتان خلافا لمن زعم سابان وني لني دي سوتي أن بين معناهما فرقا زائبا أن الخرج لمن بتوكا خرج ما تبرعت به والخراج ما لزمك أداؤه abun da ya kama ka ka bayar ba ma'anar aya layi sa ido ala hadal farki ma'anan ayan ma bai taimakon wannan magana ta matara wal ilmu inda Allahi ta'ala وصيغة التفضيل صيغا في fi في قوله وهو خير rafiki. wannan na duniya da za a ba ka yi watsi da shi nauyin Allah ya fi kuma abinda mutane za su baka abinda Allah zai baka ya fi abinda mutane za su baka to ki sa ka gaba wuce ce kai malam mai bin Allah mai bin manzan Allah mai koyi da manzan Allah sa kayyar tana ga Allah ba za mu iya ka maka ba to kuma Allah ya ce maka na wurin nawa ya fi na wurin mutane a yi watsi da na mutane yanzu yadda ake karatun nan kata malam bai sana'a komai bai zuwa ko'ina yana da bukatu yana da dangi yana da menene a wata mai dubu sai sai a dinga a kama shiko na as'alukum alaihi mala hey خراج ربك مال ربك خير مال ربك خير وهو الله خير الرازقين kama wannan sarkakakku ka rabu da surutu masu surutu wani zai biyo ka tun da ba ka karba ba Allah yi maka gaba Allah ya maka zama mugu ne zai halaka gaba wanda ya koma gefe aikin banza suna yake nema hijita bai karfa ba mai da sauran su o oh, ko kan ta ke ji sai ka kalle shi kai dariya har zuci ke ikon Allah kada ka ce to kai ma isa kamar ai kai ma kana neman sunan to ko kallon shi bai ishe ka magana ba nazaran ila أن بعض المخلوقين لأكري ذو جفاش هلتو يرزق بعضهم كقوله تعالى وارزقهم فيها وكسوهم كتير دسو دقونا لوكا كتفات دسو وقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن wani wajibi kan wanda aka yi ما aihuwa suka wahala suka rena masa har ɗan da ya fito duniya ko ya waje baka ciyar da su wa kisa wata hunna da tubatar da su hababil ma'aruf. wala shakka anna fadla rizqillahi ainihin eh, eh, babu shi anna fadla lahi, menene ku hmm? خلقه على رزق بعض على رزق بعض خلقه بعضا فضل ذاته عينه وسائر صفاته صفاته على ذوات الخلق خلقه ولا شك أن فضل رزق الله فللا أرزق الله وخلقه فللا أرزق الله خلقه هلكا وانفق halitta su da ya halitta su kowane bawa ya halitta shi da cikinsa ala riski halitta shi ala riski ba'adi halitta ba'adan sashin halitta su ciyar da fashi ka fadli zatihi kamar falalan zatin sa ce wata irin sifati sifati ala zawati halitta saboda haka haka ne wa sifatihi kawulubu ta'ala wa innaka latad'u ila siratin mustaqim lalle kai kana kiran su latad'uhu kana ɗora su ya rasulullahi ainihin zuwa da ni hanya la awi da ja fiha har zuwa gidan aljanna a taqaddam dal ayati al muwaqqahata لمعنى هذه الآية في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى ودعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم فأغنى عن إعادته أنا